A baya-bayan nan da kungiyoyin mata daban-daban ne suka mamaye harabar Majalisar Dokokin Najeriya domin matsalan ba ga 'yan majalisar su shigar da wasu bukatunsu biyar. cikin kundin tsarin mulkin kasar waɗanda suka haɗa da kashi 35 cikin ɗari na mukaman mulki da kuma na jam'iyyun siyasa da ba da damar zama ɗan ƙasa ga bako ɗan ƙasar waje da ke auren 'yan Najeriya da kuma wajabta cewa duk matar da ke auren ɗan jihar da ba jihar ta ta haihuwa ba lalle tana da 'yancin tsayawa takara a jihar sa. Sai dai manazarta na ci gaba da tsokaci a kan waɗannan batutuwa. Idan ka ce za ka ware wa mata wasu kujeru, matsala ta farko ita ce waɗanne ƙananan hukumomi za a ware wa mata waɗanne ne za a bar wa maza ko kuma a bar su na buduka matsala ta biyu idan ba a samu mace ba wacce take da sha'awar ta tsaya take da niyya kuma ta cancanta ta tsaya a wannan ƙaramar hukumar shi shikenan wannan ƙaramar hukumar ta yi asarar kujerarta ko kuma a'a in an rasa namiji ya hau to ba dama in aka sa a tsarin mulki shi kenan ba dama kaga a dalilin haka bai kamata kenan ka sa a tsarin mulki ba dakta sa'idu ahmad dokawa kenan masanin kimiyyar siyasa a jami'ar bayar kano Shi kuwa a nasa bangaren tsohon wakili a Majalisar Wakilan Najeriya Honorable Nasiru Garba Danci bayyana ra'ayin sayi akan matakin watsin da 'yan Majalisar Dattawan Najeriya suka yi da bukatar shugaba Buhari ta cire sashi na 84 na dokar zaɓe da ke tilastawa masu riƙe da mukaman siyasa su yi murabus muddin za su shiga takarar zaɓe. Da su ma 'yan majalisar suna da tasu bukata. ai wannan ya yi daidai da bukatar su cewar za su tsaya takarkaru da wasu daga cikin mutanen nan da ya kamata eh, su sauka daga ofis idan suka bari suka yi takara da su suna kan mulki to akwai matsala su ma dalilin da yasa suka toge idan suka ce to ba su yadda ba za su yi ba kenan ba za a iya cewa ba dan a tsaftace tsari suka ba su maki sun yi amma ka san mu kasan nan muna amfani da damammakin da doka take bayarwa sai mu kara da shi sai mu kawo mu. in dai har an yi aiki da shi za a ga canji amma matsalar ita ce ƙasan nan muna da dokoki masu kyau dokoki na hankali amma matsalar ita ce ba ma aiki da su hakan daina zuwa ne a daidai lokacin da matasan Najeriya ke cewa lokaci yayi da dattawan kasar ya kamata su ba su damar kama madafin ikon kasar amma Comrade Sa'id Bello wani dan siyasa a Kano na cewa matasa suna da buƙatar su san menene ma siyasa tukuna kuma su san akan hujjar me ma ake yin siyasa su san darajar al'ummar da za su zaɓe su su san darajar ƙasarsu da su da za su mulka amma ni kamar mulki na ƙasa ban amince da matashi a bashi ba yanzu saboda rigimar da take ƙasa ta najeriya yanzu ba ta matashi ba ce rigima ce wacce ta fi ƙarfin matashi na farko dai kaga akwai rashin tsaro a ƙasar nan idan ba jajirtacce aka samu ba wanda zai kalli ƙasar ya tabbatar da cewa ya kawo ƙarshen wannan abin da ake yi to akwai matsala. Duka waɗannan batutuwa na da alaƙa ta ƙudda ƙudda shirye-shiryen babban zaben Najeriya da za a yi baɗi wadda tuni hukumar zaben ƙasar ta fitar da jadawalin gudanar da shi. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.